Um, wanda suka gudo daga ƙasar makiya suka zo eh, cikin musulmai ba sun zama ya'ya ba to haka ko yaƙi aka je wa'annan wa'annan musulmai ne suka aka je aka kwaso su sun yi daidai da haka a 'yan suka fi abdin ahalil harbi wannan bawa ne na ma'abota yaƙi yuslimu wanda ake yaƙi da su abdu ahalil harbi yuslimu fi dalil harbi ya musulunta a can inda ake fafatawa fa yastarihi rajulun wani ya je ya sayo shi min al-muslimina min sayyidihi wato nan za ka ce wannan bawa ne ya musulunta amma yana can kasan waɗanda suke yaki da musulmai amma musulmi ne shi shi ke don wani musulmai sai ke ya sayo shi A sayo shi sannan ya zo da shi kasan musulmai rajin min sai minar sayi da bawan ne to menene hukunci zai zama kashi ma ko ko ba zai daba da ba wannan sai an karanta kenan قلت أرأيت تفضى من لو أن عبدا لرجل كنت ذاتي باواني دون مسلم من na. باو في دار الحرب اسلم هذا العبد اما انا انا مشرك فدخل رجل من المسلمين سي وني دجت كم مسلم اي شيء كفر اليه بامانه فاستراه بريوش ايكون رقيقا ام لا زي تلك بجا زمان باو fi kauli malikan ba ba a san fatawan fatawan kowa kala la hafizu kaula malik ban haddace maganan malik akan wannan ba fi hadhihi al-mas'ala bi ainiha saboda kana irin wannan ba a cewa malam malam ba ce ba ka ce malam ya faɗi kawai ka ga abu ya yi kama da kaman kun karanta shi kawai ka yanke ka ce malam ya ce a zo a nemi inda malam ke walakin arahu da ni ina gani a wuri na rafi don an je an sayo shi har yanzu yana nan a bawa kai ya samu nau'in ci gaba ma ya wuce daina zama daga ƙarƙashin kafiri ya dawo ƙarƙashin musulmai ya samu takardun yi. da in zai ibada ana kyarar zai yi kayan ibada fa a ce a je shi can waje mayar yadda shi can bukaka. to yanzu kuwa musulmi ne sa. haka ga ya samu cigaba sai ne ni kuma yadda zai zama lafiya annahu لو أسلم عبد حربي da a ce maka wani bawa abokin kuta zai musulunta abdun ne harbi fi daril harbi walan yi sayyiduhu mai gidansa bai musulunta ba huwa fi daril harbi wal abdu fi yadayhi bawa musulmi na hannun shi yana malam ya kharuj ilaina in dai ba su tazowa ya zuwa sai mu ba fa a ba'ahu idan wancan kahiri ya sayar da shi qabbala khurujihi kafin ya fito da kansa ilaina wa huwa raqibu mislu ma sana'a kaman maula bilal yana nan bawansa kaman yadda mai gidan bilal ya yi da bilal wa shira'u abi bakar bilal qala walakin malikan ala ai dai kawai maliku cewa ita fi abdin min abidil muslimin Bawa ne. في عبد من عبيد المسلمين صباه آل الشرك ده مشركين سقطوا سقط كاماشي فاشتراه آه، فاشتراه منهم أن يسيوشي ددريسو فاشتراه رجل منهم من المسلمين أنه رقيق باواني وكذلك العبد حكما وإذا أسلم في دار الحرب ومولاه حربي وهو رقيق إن اشتراه منه أحد من المسلمين إن ولدك مسلمي يجي يسعيوشي فهو رقيق له ولو أسلم عليه سيده أني يعني كودا ميجنا سزي مسلمتا في دار الحرب قبل أن يخرج إلينا كان رقيقا له قال سهنون رحمه الله وقال أشهب رحمه الله إذا أسلم العبد إذا باوى في دار الحرب سقط عنه ملك سيده yace bawa ya musulunta a عنه فقط ملك سيده عنه ملك ميجدان سيا فادي دغه دري شي عند يقولون غدو يا شيخ في مسلمي اقام بدار الحرب او خرج ايتها وان استوريا اما ان سيوشي اتي في دار الحرب فهو كرجل من المسلمين استوريا في دار الحرب يتبع بما استوريا به سيأبيه da abun da aka sayo shi ne ya sayo shi ne sai mai da masa E, a ina ne ya duk abin da ka faɗi kafin mai ina wurin wannan kenan wannan din to mhm. eh fi darin har da ai ba faɗi ba shine wannan ai ba bawa ne ba tun da ya musulunta a kasan yaƙi ka gane ko ka ga mallakan mai gidansa ya faɗi gare shi kayan ku kenan tunda ya tsallako ya shigo ya zo ya musulunta wurin kuma da can a can ina da mai gida abin nan kaga mai gidansa bai da iko ciyar tunda ya musulunta Eh? eh nan cikin kafirai ne eh. mulkin sa ya faɗi a kan to an